Assalamu alaikum barkanmu da ƙara saduwa da ku a wannan lokaci. Yau na zo muku da sabon kayan haɗi musamman maza. Saboda abin na yawan taɓa ni da yadda nake ganin ana samun matsala tsakanin maza da mata. Kuma na duba na gano kamar matsalan a wurin maza ne. Yanzu dai ga wata leda nan. Kowa yanzu na sai yana buƙatar ya san meye a cikin ledan nan. Kar ku damu za ku ji ko a ciki. Ina maza. Kuma Tso domin uwar gida ta daina maka tsaki yau na zo cabɗi ni kake karawa man ka wuta kar ku damu kun ga wannan hmm. kakka so ka ji daɗin da na ji a raina da na samu wannan wallahi tallahi in dai ka samu wannan ba kai ba kokawa sai dai ita ba ta ce bari in nemo ta a waya domin ni ma ta ban nawa haɗin in dai ka sha wannan ka gama komai ina maza masu sauran yin releasing ina maza daga kayan minti daya wani ma bai iya yin minti ya kawo kama an kunnin ruwan famfo ya kamata ka zo ka neme ni domin ka samu wannan ingantacciyar magani babu wasa a ciki sha yanzu magani yanzu ina maza masu son su aure mata hudu amma babu kokari ka je ka ɗauko 'ya'yan mutane ka ajiye ga gida amma ita tana buƙatar ka amma kai daga ka taɓa tsitsitsitsit sai ka ce wani lemun yara ko me zan ce maka ka zo ka same ni domin wallahi tallahi da kanka sai ka ƙara nema na domin ka nema wannan sha yanzu magani yanzu kakka bari a baka labari na farko kenan kakka wuce ka tsaya zaka gan kala kala har sai wanda ranka yi maka amma ni ba zan baka abin da za ka je ka kuka ba wannan magani shine magani mai kyau mai inganci domin wannan in ka sha shi ko sati ba ka yi sai ka ce kai na ji daɗin wannan barin ƙara kiran namban nan domin a ƙara sambaɗo min shi uwar gida sai samun albarka take yi